Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta biyo ya Afirka a kan mita ɗari da biyu da digo biyar zangon FM a birnin Yamai a ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa rediyo kuma si. Sa'an nan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan biyo ya hausa.com ko kuma sashen sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokacin a wannan hantsi na talata 31 ga watan Disamban shekara ta 2019. Murtala Faruk sanyi ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a wannan hantsin. bayan an sha labaran duniya za ku ji cewa gwamnatin jihar zamfara ta ce ta bankaɗo wato ma'aikatan bogi da adadinsu ya kai kimanin 200 ciki har da mai shekaru 119 wata mata wanda aka samo dubu ɗari biyu da wani abu aka ce take karɓa wata nan ga albashin ka ya dace dubu ashirin ne can kana karɓa albashin dubu ɗari da hamsin ko da tamanin. a ci gaba da bitar shekara ta dubu biyu da goma sha tara mai ban kwana za mu kawo muku muhimman abubuwa daga jamhuriyar Nijar Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirinsa na a dawo lafiya. Sai dai za a yi mana aikin gafara domin ba za mu sami kawo muku sharhin jaridu daga jamhuriyar Nijar ba, to amma za mu kawo muku sakonnin da kuka aiko mana. To sai dai fa duk waɗannan sai bayan kun gama jin labaran duniya. Assalamu alaikum barkanku da hansi An gudanar da taron Majalisar Tsaro ta ƙasa a Najeriya inda aka yi nazarin sha'anin tsaro a ƙasar tare da yanke shawarar fara janye sojoji daga wasu yankunan arewa maso gabashin ƙasar. An yi bitar halin da tsaron ƙasar ke ciki a taron wanda ya gudana a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari da kuma ɗaukacin manyan hafsoshin sojin ƙasar baki ɗaya. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojan ruwan Najeriya, Vice Admiral Ebok Ete Ekwe Ebas, ya yi wa 'yan jaridu ƙarin bayani jim kaɗan bayan kammala taron. a makonni biyu kawai da suka gabata boko haram sun kai hare-hare kimanin 27 a shiyar arewa maso gabashin najeriya kaɗai amma zakakuran dakarunmu sun dakila hare-haren har ma sun halaka wasu daga cikin kwamandojin masu da kayar bayan kuma fatan mu a nan shine kawo ƙarshen matsalolin ta'addanci a gaba ɗaya taron majalisar tsaron najeriya kazalika ya kuma cimma fara janye sojoji daga wasu yankunan arewa maso gabashin najeriya a shekara mai kamawa for those areas that we believe the military has been able to achieve the desired objectives waɗannan yankuna eh, da muka yi imanin sojoji sun cimma nasarar da ake hankoro to a farkon shekara mai kamawa ne hukumomi irin na faran hula za su karɓi ikon gudanarwa don za a janye sojoji don ƙara mai da hankali a sauran fannonin da ake fuskantar barazana yayin da rundunar 'yan sandan najeriya za ta karbi aikin samar da tsaro a wuraren da ake ganin zaman lafiya na kan Amma wasu daga cikin dattawan arewa maso gabashin Najeriya irin su Alhaji Bello Arabe Sardaunan Damaturu na da fargabar janye sojoji daga wannan shiya. Mu ba za mu ba da shawaran a janye sojoji a yanzu ba. Kasancewansu a kan titunan nan da kuma kan iyakokinmu yana taimaka mana sosai a lokacin da boko haram din nan suka yi gayya suka kwararo za su shigo jihar yobe a lokacin nan sojoji sun yi kokari wanda kowa kuma ya gani amurka ta kare hare-haren da ta kai ta sama a ranar lahadi da ta auna mayakan da suke samun goyon bayan iran a iraki da siriya ta kuma yi gargadin cewa za ta iya sake kai wani harin duk da irin sukar da jami'an Iran suka yi da kuma wata sabuwar barazana daga mayakan da kansu. ba za mu bari ran ta sha ba na yin amfani da wasu mayaka don su kai hari a kan muradun Amurka. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa manema labarai jiya Litinin yana bayyana hare-haren a matsayin na kariya. Hare-haren Amurkan ya auna wajen ajiye makaman ƙungiyar Katib Hezbollah da inda suke ba da umarni ga sauran wurare a iraki da kuma gabashin siriya da ya hallaka akalla mutane 25 kana ya jikkata wasu da dama sai dai amurka ta ce hare-haren saman mayar da martani ne ga harin roka a sansanin sojan iraki a ranar juma'a da ta gabata wanda ya hallaka ma'aikacin kwantiragin ma'aikatar tsaron amurka harin dai ya janyo ɓacin rai da kuma suka daga manyan jami'an gwamnatin iraki Ƙungiyar Taliban ta sanar jiya Litinin cewa ba ta da niyyar dakatar da yaƙi a Afghanistan. Ta yi watsi ta ce karya ce kuma mara tushe. Rahotanni na cewa ƙungiyar mayakan ta shirya don ta ayyana tsagaita wuta na wani ɗan lokaci a yunkurin da take yi na ƙulla jejeniyar zaman lafiya tare da Amurka. sanarwar tana zuwa ne kwana ɗaya bayan da mayakan ƙungiyar taliban suka kashe akalla jami'an tsaron afghanistan goma sha hudu a cikin jerin munanan hare-haren da ya hallaka mutane da dama a cikin makon da ya gabata mai magana da yawun kungiyar taliban zabihullah mujahid ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa sun fara tuntuɓar shugabannin kungiyar a matakai daban-daban a yanzu haka don su amince da buƙatar amurka ga mayakan kungiyar da su rage tashin hankali gaskiyar abin da yake faruwa shine kungiyar taliban ba ta da niyyar ta ayyana tsagaita wuta mujahid ya ce duk wasu rahotanni da ake yayatawa a kafofin sadarwa farfaganda ce ta makiya. Tawa gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. madalla gwamnatin jihar zamfara da ke arewacin najeriya ta ce ta bankaɗo ma'aikatan bogi da adadinsu ya kai kimanin ɗari biyu ciki ko har da wani mai shekaru ɗari da goma sha tara, nasiru adamu alhikaya hikaya na ɗauke da ƙarin bayani a watan daga Gusau babban birnin jihar ya nuna cewa cikin waɗanda gwamnatin ke tuhuma har da wani mai shekaru 119 da ke ci gaba da amsar albashi. In dai binciken ya zama sahihi a tsarin aikin gwamnati a Najeriya ya zama wajibi ma'aikaci ya yi ritaya in ya cika shekaru 35 yana aiki ko kuma ya cika shekaru 60 a duniya. Mai taimakawa gwamnan jihar kan labaru da yanar gizo Zailani Baffa ya ce dubban sunaye aka gano na karbar albashin ta barauniyar hanya fiye da labarin da aka samu na kimanin mutum 200. Misalin mutum 4,900 suna da matsalolin cin albashi akwai waɗanda kuma ya kamata a ce sun yi ritaya ma kwata-kwata har aka samu wanda a yau in shekarunsa suna yin shekara ɗari da goma sha tara wato yana karɓan albashi. Zilani eh, aina ya ake aka tabbatar da cewa shekarun mutumin nan sun kai ɗari da goma sha tara. Ma'ana yanzu kai a matsayinka na ma'aikacin VOA matukar ka yi ritaya ba ai kullum albashin yana tafiya in ma mutuwa kai dai albashi yana tafiya saboda haka kai a Zilani ba mamaki mutumin ma baya raye kenan kawai sunan ba mamaki mutumin baya ba mamaki mutum baya raye ai shi ne abin da aka ce aka ce duk wanda ya san shi albashinsa a ka'ida yake zo ya kare kansa wata mata wanda aka samo ta yar uwar shi kwamishina wanda ya sauka ne a kogunan dusau dubu ɗari biyu da wani abu aka ce take karɓa wata nan ga albashin ka ya dace dubu ashirin ne can kana karɓa albashin dubu ɗari da hamsin ko da tamanin. wannan fa za a yi tunanin har yanzu kamar gita da kulli ne ga shi ga su zo su kare kansu ba gita da kulli ne su zo su kare kansu ai faɗawa kai a duniya. kwamishinan kuɗi na jihar rabiu garba ya fito da batun binciken da nuna hatta mataimakin gwamnan jihar da ke kan kujera ma'adi ali gusau ya samu neman basin yana yana karɓar albashi kashi biyu amma ya ɗau matakin kare kansa inda aka gano lamarin ba haka yake ba. Bala Muhammad darekta ne ɗan asalin jihar Zamfara da ya ritaya a tarayya ya nuna al'ajabin samun wanda ya haura shekaru ɗari a sunayen. A wannan shirme ne kuma ba magana cewa da ma hankali zai kama ba. Za a iya samun ɗin an wannan shekaru ana biyan albashi da sunan wani amma ba wai a zahiri a ce wai ma'aikaci ba ba gaskiya ba ne. Ke a za a mutum ya ce ya ritaya a shekara 15 ya sake ninka shekarunsa. Duk mutumin da yake kan sun ya ritaya ya daɗe a duniya bai wuce ya ƙara shekara 20 ba a ce da kai ya shekara 80 ko 80 da ɗan wani abu ba amma a ce da kai mutum ya yi ritaya ya kai ɗari da wani a karɓar pension ba gaskiya ba ne balantana ma a ce albashi ana jin sa albashi amma waɗannan abubuwa na bogi na ƙarya da man ba ka rasa su inda za mu tsaya mu gaya kanmu gaskiya ka je jiha ka ga irin gidajen da ma'aikatan jihohi suke ginawa ba sa wani kasuwanci a jiha za ka tarar mutum ya kai darakta alma albashin sa bai wuce dubu hamsin ko sittin ba to ina suke samun kuɗi suke gina waɗannan manya-manyan gidaje wanda da yawan sun suka sauka ma ba ka iya magance mutum gidajen. yawancin sabbin gwamnatoci na ɗaukar irin wannan matakin na tantance yawan ma'aikata don rage makudan kuɗi da suke tafiya wajen biyan albashi. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Madalla a ci gaba da bitar shekara ta da goma sha tara mai ban kwana, Tamar Abari ta duba mana wasu muhimman abubuwa da suka wakana a kasar jamhuriyar Nijar ga rahoton nata. Duk masu danyen kaya in aka ce an yi abu kamar na awa ɗaya ko awa biyu mu muke cutuwa. Sabida mu kayan mu kaya ne wanda bayya jimurin ajiya. Inda yanzu da aka ce an rihe boda nan mutane sun yi asara ba kaɗan ba. Shi ko da abin da za a yi gwamnati da gwamnati ba mu san ba ko menene. Mu Nijar da Najeriya dokar mu ba ɗaya ba ce. Kenan ba mu san menene yasa suka yi ba. yanzu komai ya tashi. Yo ka je ka kawo da wahala. dalilin kawai na riya hanyar da aka ya kawo da yawa mutane ko ne yana jaji Alhaji Sani mataimaki ne na kungiyar 'yan kasuwa ta jihar Maradi. Muna fuskantar kalubale bisa ga shigowar kaya. In muka sayo kaya suna ɗanyen sati biyu har zuwa sati uku ba a samu kaya ba. Su ma dai 'yan canji matsalar ta shafe su. Sanadiyar rihe da nan mun ɗan samu karancin zirga-zirga na ciniki daga kasuwancin naira zuwa sefa. Mutane ba su shiga kamar yadda kasuwa ke bada a da an ana shiga cikin kashi goma yanzu bai wuce kashi biyu ne ke shiga ya kasance zaune ne muke da su harkoki sun tsaya ba su ta yayin da muke so bayan nan shugaban kasar ta najeriya muhammadu buhari ya fitar da wata doka ta yin hani da fita da man fetur sande olise kakaki ne na masu kawo mai wato ruwa-ruwa a nan da jihar da magaram mu a sai dai mu mai kuka amma isan samu ne ko a kai bai kamata ba mai kuka ba kenan da za a yi ko gwamnati ko masu ba shawara ko 'yan horar hula ko 'yan adawa ko mu talaka da kanmu ya kamata mu yadda gwamnati ta cewa ko talaka fa zaman lahiya ma duka abin da wannan man da ake shadari shi ne mai in yi talaka abin akwai rudani a ciki. A kuma cikin wannan shekara ne aka gudanar da babban taron ministoci wato Zulekaf a jamhuriyar Nijar wato a babban birnin Yamai inda aka tattauna batutuwan aiki da tsari na ciniki bai daya. Allah Hankurau ne ministan harkokin waje na jamhuriyar Nijar. Watanni da watanni ana magana a mu yau Allah ya kawo mana ranar. Mun fara aikin mu duk abubuwan da kuka sani sun damu mu a cikin eh, rayuwar Afirka. nan ne za a magana su babu wani wuri sai nan mu yi mu ministoci mu yi nan da kwana biyu shugabanni su zo kuma babban matuta kun san dai na farko ana bikin fara aiki da wannan sabuwar kungiyar yarjejeniyar da aka ce ma ciniki bai daya. Maganar yarjejeniyar amfani da kudade na bai daya ga kasashen Afirka wato eko. 'Yan kasuwa sun yaba da shi inji Alhaji Babukir dan kasuwa a jihar da magara Kowa ya san wannan yarjejeniya alheri ne za ta kawo. Kuma a ganin mu. ta kawo ma alherin amma galibi mu nan Nijar kasuwar mu da muke yi karamar kasuwa ce wadda take ta ka je ka sayo ka saida ka je ka sayo ka saida sai kuma bangaren kiwon lafiya a shekarar nan ne aka samu bullar cutar sankarau a garin korama da ke jihar da magaran abu yahaya shine babban darakta na hukumar kiwon lafiya ta jihar da magaran gaba ɗaya zan ce mutum goma sha biyu muka yi sakamako a yau dai a yanzu dai bisa ga wurin da muka keɓe na kula da wayannan malati akwai mutum bakwai ana nana musu magani yadda ya kamata hukumomin kiwon lafiya sun guduri kawo ƙarshen cutar ta sankarau a jamhuriyar Nijar cewar ministan kiwon lafiya Idi mai nasara yara miliyan shida ne abin ya shafa da gwamnati ta saka kudade kimanin miliyar biyu da miliyan ɗari uku a wani tallafi na kungiyoyin UNICEF Gavi da kuma OMS inda aka ɗauki tsawon mako ɗaya ana allurar rigakafin. Haka kuma ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar ya fitar da wata takarda wada ya shaida ma masu gidajen sayar da magani wato farmasi su dakatar da sai da maganin pneumorel 80 mg na ruwa da kuma kwayoyi. A cikin wannan shekara ne aka fuskanci zazzabin cizon sabro mai yawa abin da ya kai hukumomi na kiwon lafiya daukan matakai na rigakafi. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. To a gaida tamar abare za mu kawo muku shirin a dawo lafiya to amma kafin nan bari mu shakata da wannan wakar. ta To madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC inda agogonmu yake cewa karfe biyu da minti goma sha takwas na dare a nan Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya ke kawo shirin karshe na wannan shekarar 2019 da take ban kwana da mu. Har yau muna duban abubuwa da muka tattauna a baya ne. yayin da duniya ta yi bukin makon tunawa da waɗanda hatsarin mota ya ritsa da su ko iyalansu ga abin da muka kawo muku akan wannan shirin ba daɗewa ba duniya ta yi bukin ranar tunawa da waɗanda hatsarin ababen hawa ya ritsa da su bukin da ake yi a kowace ranar lahad ta uku a cikin watan nuwamba a kowace shekara wata kungiya mai zaman kanta a ƙasar Birtaniya wadda wata mace da ta taba hatsarin mota ta kafa wannan kungiya ita ce ta fara kirkiro da wannan ranar a shekarar 1993 kana babban taron majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da wannan ranar a shekarar 2005 a wannan rana ana tunawa da mutanen da suka fada cikin hatsarin ababen hawa da iyalansu ta yadda ya dace a kasashen mu ma mahukunta suka yi amfani da wannan lokacin su yi duba ga hali da ake ciki akan batutuwan hatsarin ababen hawan dalili kuma kenan da wakilinmu amina mustapha nasir batsari ya tuntubi kwamandan hukumar kiyaye hatsarra ta najeriya ta road safety shiyar jihar neja jowal dagwa inda shi ma ya yi bayani akan abubuwa da suke yi a wannan ranar kamar haka. Eh abin da muke gaya ma jama'a da kuma makasudin wannan ah, abubuwa da muke yi shine mu fadakar da mutane akan illan rashin amfani da hanya ta hanya da ya kamata. ya kai, kai kana tafiya a kafa ne kana amfani da mota ne kana amfani da mashin ne akwai dokokin hanya idan kowanne mu ya bi waɗannan dokoki din za mu ci moriyan wannan hanya din amma yayin da ba mu bi waɗannan dokokin ba dole ne za a samu irin waɗannan abubuwa wadda muke magana a kai wanda kuma ba su da kyau ba mu jin daɗin su babban abu da muke fadakarwa a kai shine waɗanda sun rasa kamnatatunsu waɗanda kamnatatunsu sun samu rashin lafiya kuma waɗansu sun zama rai kwakwan mutuwa kwakwan su sun san irin a raɗaɗi da kuma irin ciwo da zulumi da tunani da suka shiga ciki waɗansu kuma har a yau suna kan waɗannan suna wannan zulumi ɗin wanda shine muke kokarin mu ja hankalin mutane zuwa ga irin waɗannan abubuwa ɗin. To madalla a baya mun tattauna da direbobi a jihar Kano domin jin su da ma'aikata da ba fasinjoji da suke ɗauka. Nan kuma ga yadda shirin ya tafi. A ci gaba da bibiyar hulɗar direbobi da fasinjojinsu da ba ma'aikata a kan hanya. Shirin a dawo lafiya zai karasa hira da ya faro da wasu direbobi inda muka kai kan Malam Abubakar wanda ke mana bayani akan mu'amalarsa da fasinjoji inda ya ce yakan ɗauki shawara daga fasinjojinsa idan ya ga shawarar za ta amfanar. Ga ci gaban hirarsa da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwali. muna gani wani lokacin sai a dinga samun musayar yawo tsakanin fasinja da wasu direbobin haka ne akwai ruwan da ne lodi ma wani alaji yake ce min to kai ka sai speed limit mana mana ce ya zan iya siya dubu hamsin ya ce to me mota ya siya ma mana ce to ya mota zai siya min tunda ba mota ce za ta tsaya ba in ba shi iya abu kamar caza baya da girma haka a ce sai an sai za a yi tuki ai kaga takura ne ko ba haka ba mm. ai takura ne to shine dai muka dan canza ya da shi yaran sai ɓaci ya eh, shiru kyale da har dai na sauke shi bai kara wata magana ba bai kare maka magana gaskiya gaskiya to ne zo sauka baka ce masa <laughs> alhaji azu gaskiya ba ce masa ba <laughs> ba ce masa ba alhaji amma me yasa ku ba ku san civil meeting ne to wallahi alhaji kaman yana nuna kaman ba ku da gaskiya wallahi ba haka bane ai subhanahu wata alama in aka ce za a yi mutane kididdiga alhaji ba mai shiga aljanna doka suke nufi kamar ashirin ka zo da sha takwas sha tara yan biyun ai sai ya ma afuwa ko guda ɗaya ko uku ai sai ya maka afuwa wai saboda tsada shi civil limit nan ce yasa ba kwa san sa ne ko menene to gashi da tsadar da alaji dubu hamsin kuma gashi mu ba mu ga amfanin sa tunda motocin mu ba sababbi bane na jigila ne ba ko ina muke zuwa inda zamu yi wannan gudun da ake zato ba ba ma kwa gudun da ba ma yi wallahi jigila ce zaka ta kai wani gudu yi lamuka da a hanya wani irin gudu yi ka gani ka dau lodin sumaila na zaka je. kaga ba wani gudu muke bi wallahi a hanya kuma wani misali an ce dubu hamsin mota na wuce wallahi akwai mota ɗari biyu da ɗan wani abu anan tana aiki wallahi malam haka wallahi haka muke gungura wallahi talla akwai ta ɗari biyu da ɗan wani abu kuma za ta je ta dawo haka ake gungura to an ce sai an sai su bi limai dubu sada ko kuke yi ba ba ka sada wallahi ba ka sada yanayin ce pijo ba ta da tsada ka san ba ta da balu in ta in ta abin nan ka siyo ta in ta dan saki ba balu to ɗari biyu ɗari biyu na ana samun ta ko mai kyau ce za ka je ka dawo kullum Allah da Allah ya tsari za a nema abinci hmm. insha Allah To yaya kake ganin za a warware matsaloli musamman ku ta bangaren kudin kalubalen da kuke fuskanta da ma'aikata da kuma ku yar rashin fahimtar da ake samu da fasinjoji tsakanin. Eh to shine dai abin da muke so a warware kamar dai su ma'aikata su rinka mana uzuri. duk abin da aka tarin direba inda yana da direban lasi yana da takardun mota safaya ta yasa mai kyauci jog willis bana komai yana da shi don wannan civil limit din don Allah a rika daga mana kafa a kyale mu a hakura ba za mu iya yi ba rashin hakurin da wasu kuke nuna wa fasinjoji ba. to shi wannan kaga yanayi ne kowa da yanzu, ko ba haka mu'amala ce kowa kuma da yadda yake yi wani zaka ka yana sassauci wani kuma zaka gaji da kaɗan taɓa taba zai zaburu wannan shi ne. don haka dai dole a hakuri juna insha Allah muna hakuri da juna a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau da ma shekarar baki ɗaya sai wani sabon mako idan Allah ya kai mu. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC da ma wakilanmu a faɗin duniya da suke taimakawa nasarar wannan shiri da jami'an da muka tattauna da su akan wannan shiri. Baba Yakubu makeri ne ke cewa barkanmu da sabuwar shekara kuma a yi bukukuwar shiga sabuwar shekara lamun lafiya kuma a dawo lafiya. Tumarilla Baba Yakubu a sauka lafiya yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana. Assalamu alaikum biyoyi e Amerika sunana Kasimu Aliyu sardaunan matasan asa da a jihar Sokoto. Inna lillahi wa inna ilayhi raji. Ina sayin imani da wannan dama biyoyi e Amerika ku isa mini saƙona na ta'aziyyar mu babban rashin da muka yi na ɗan majalisa mai wakiltar keɓe a jihar Sokoto Alhaji Harisu keɓe na isa da saƙo ga dukkanin al'ummar jihar Sokoto kuma shi kai ne jagoran wannan jam'iyya ta mu ta apc a jihar sokoto sanata alhaji da taliyu maga maka sarkin man sokoto da chairman party na jihar sokoto da dukkanin ilahirin 'ya'yan jami'in jihar sokoto maza da mata da kuma iyalan margayi alhaji harisu kyaɗe babbar rashin da aka yi da fata Allah ya ji kanshi ya gafarta mishi ya ba iyalai da yan uwa hakuri wannan babbar rashin da aka yi na gode mai magana har sama Aliyu Sardaunan matasan Asada a jihar Sokoto. Assalamu alaikum gidan Radio Umidar Amurka. Da farko sunana Gambo Barau Fatasku, nan tsohuwar kasuwa garin Fatasku. A yau na so da miƙa saƙon ban gajiya da kuma fatan alkhairi da ilahirin yan uwana na garinmu na fatasku da na jihata ta yobe da al'ummata ta ƙasa ta najeriya da kuma al'umma na duniya baki daya wannan shekara ta 2019 da take dab da za ta kare a gobe da fatan allah ubangiji ya sanya alkhairi abubuwan da muka yi da yadda muka gani na alkhairi da yadda muka gani na tashi hankali allah ka sanya wani alkhairi a cikin alkhairi kawai da mu gari Allah kar mu ƙara maimaita mana su Allah. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Yau ita ce rana ta ƙarshe a shekara ta dubu biyu da goma sha tara. don haka duk alkhairai da muka gani Allah subhanahu wa ta'ala shi maimaita mana ninkin ba ninkin amin masifu da bala'i da muka gani a ciki kada Allah shi maimaita mana. Al'ummar Najeriya tun matsalar da muka tsinci kanmu a ciki kada a manta ba haka maƙiyan ƙasar nan ciki da wajenta suka so ba sun so mu shiga matsalar da tafi haka kuma da yardar Allah mun gani hakar su ba ta cimmarwa ba. Baffa Adama Fata daga ƙaramar hukumar Gombe jihar Adamawan Najeriya. lokaci ya yi kuma da ba balle zai dawo da labarai amma a takaice. So, baban Mubarak, 'yan kasar Gini Bissau suna dakon sakamakon zaben shugaban kasar zagaye na biyu wanda tsoffin firaministan kasar biyu suka fafata kana dukkansu sun yi alkawarin dawo da kwanciyar hankali a fagen siyasar kasar. Zaben yana zuwa ne bayan shafe shekaru ana rikicin siyasa abin da ya hana karamar kasar da ke Afirka ta yamma ci gaba. Sakamakon farko na zaben za a fitar da shi ne a gobe Laraba a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar. mayakan kungiyar al-shabab sun ɗauki alhakin kai harin wata babbar mota ɗauke da bama-bamai ranar asabar a magadishu babban birnin ƙasar somaliya wanda ya hallaka akalla mutane 80 da kuma raunata wasu 78 Amurka ta kare hare-haren da ta kai ta sama a ranar Lahadi da ta auna mayakan da suke samun goyon bayan Iran a Iraki da Siriya, ta kuma yi gargaɗin cewa za ta iya sake kai wani harin duk da irin sukar da jami'an Iran suka yi da kuma wata sabuwar barazana daga mayakan da kansu. To da wannan muka zo karshen shirye mu na wannan hantsin sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikin mu da za su kawo muku sababbin rahotanni da sauran shirye mu Yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da wanda ya bada umarni Solomon Abu sai kuma injiniyan mu na wannan hantsi Tony Pollard. Murtala Faruk Sanyin na daga Washington DC ke sallama ma'assalam.